menene sunanka sunana ibrahim haruna aminu shekarunka nawa 39 a ina kake da zama diso to ba mu labari ya kuke da wannan matar da ake zarginta da kashe 'ya'yanta guda biyu mata ta ce kuma wannan yara guda biyu 'ya'yana ne to ba mu labari me ya faru ta kira ni da safe misalin karfe 9 da minti 55 ta gaya min cewa ga wasu sun zo gidanta za su kashe ta na ce suwa ita ce mace biyu namiji ɗaya na ce waye ke da waya a gidan ta ce ita kaɗai ce na ce ina yaran ta ce ai yaran su ne waɗanda za su kashe ni sai na ce hawa ki ci gaba da addu'a saboda dama eh, a washi kafin washi gar ranar na so jin kalamanta alamun ba ta cikin hayyacinta tana maganganu na rashin eh, wanda dai ba mutum ne mai hankali zai yi su ba sau haka sai na ce hawa na ce ke addu'a gani nan kuma zan zo yanzu da an ɗauke ruwa saboda haka bayan minti biyar sai ta ƙara kira na sai ta haɗa ni da yaran karamar ta so magana ta ce abba ina so a bani bobo na ce shi ne umman ta dauko miki a wardrobe ina sai babban shi ma ya karba ce abba a bani ni ma na ce kai ma a baka sai ta kashe daga nan na taso na taho mota ta ta lalace a hanya na yawa aboki nawa ya zo ya ja ni muka mota gurin gyara na kara so gida na shiga na gaida mahaifina na shiga gidan na kwankwasa na ji shiru so haka da na samu kulli na na bude shine sai na tarar da abin da ya faru na tadda yara kwance cikin jini da kuma ragowar guda daya wadda take ita bata rasu ba sai sara a jikinta na koma gidanmu da sauri na je na kira mata waye ya aikata wannan nan yarinyar da na tara a gurin ta faɗa ta ce ina shiga abin ta gamin cewa an ta hawa'u ta kashe su wace ce ta an ta ita ce mahaifiyar ta su kenan ita ya kuke da an ta hawa'u da mata ta ce saboda haka sai ita wannan yarinya wadda take kanwa ce a gurin ta cousin sister din ce take roƙonta sai ta gaya min tace an ta Hawwa'u ta kashe su ni kuma ta sassare ni sai nace tana ina tace ta rufe gidan ta fita saboda haka sai na koma gidanmu da sauri na je na gaya wa mutanen gidanmu aka taho gaba ɗaya aka zo aka ɗauki yaran ita kuma wannan aka da ne kai ta asibiti su ma aka su aka tafi su asibiti sai na fita yan uwana hankalin su ya tashi sun ɗauko makamai sun ce suna ina su ma za su yi mata wannan sai na tafi gidan da mahaifiyarta take sai na tadda ita a ɗakin mahaifiyarta suna zaune suna hira da mahaifiyarta nake ga mahaifiya abin da ya faru mahaifiyarta su kuka ita kwata tana ta tambaya ta menene to yanzu a ganin ka wannan aika mm. aika da ta aikata me yasa ta aikata haka gaskiya ta fita daga cikin hayyacin ta ne dan in tana cikin hankalinta uwa ba za ta kashe ƴaƴan da ta haifa da cikin ta ba ita ta kashe su haka yarinyar da na tarar ta faɗa. To kai daga abin da ka gani da kuma yanayin da kake ciki ita ta kashe su? Na tabbatar saboda abin da take ta fita daga cikin hankalinta. To yanzu mm. gashi wannan abu ya faru. Mm. kafin wannan lokaci shin akwai wasu abubuwa da ta nuna alamu na wani abu da na cewa za ta aikata haka ne ko kuma ya abin ya yake ba ta nuna alamun za ta aikata wani abu amma dai ana gobe ranar tunda ba a gidanta zan kwana ba na je na bata kuɗin cefane na fita ita ko amma dai ta nemi maganganu tana cewa eh, eh, kana cikin hayyacinka ko nace me kike ganin tace lafiya ni ko kana cikin hayyacinka ni fa ina ganin wasu abubuwa sai nake cewa me ke ganin sai tace ban sani ba ni dai sai nace to shikenan zan zo da safe shine abin da na san cewa ta gaggawa min alamu da na san cewa ba a cikin hayyacinta take ba shine abin da ya faru